Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu ne yau zan nuna muku yadda za ka yi amfani da wayarka don samun ilimin kariya daga wannan cuta wadda ta fito mai suna coronavirus that is uh, COVID-19. to so da dama kun ga mu kasashe kamar irin na Afirka wannan cutar yanzu ta fara bullowa daga cikin mu. To amma yana da kyau mu da muke dan duba-duba a yanar gizo muka ce dan ilimin da muka gano da kuma wasu abubuwa da ake yi da suke wannan cuta take yaduwa da kuma sanin wani ilimi wanda zaka sani kafin ko cutar ta kama ka ko kuma bata kama ka ba shine muka ce zamu sanar da ku wannan ilimi yanda kowa Allah zai kare shi daga dai irin wayannan cututtuka amma kuma zamu nuna muku da wasu hanyoyi wanda kai ma zaka ka bi don gujewa yaduwar wannan cuta to a wata 21 ga watan march din nan kwana hudu da suka wuce google sun yi lancin wani website wanda ba komai yake yi ba illa yana nuna muku hanyoyi da dama wanda za ku yi amfani da su wajen kare kanku daga wannan cututtuka an yi lancin website din ne kwana hudu da suka wuce google ne suka yi shi saboda mutane waɗanda misali suke da karancin ilimi waɗanda ba su san abubuwa a kansa ba yanzu idan ka ɗauki kamar irin afirka ka ga ai an bar mu a baya a wasu abubuwa wanda mu mutanen mu misali wani ma idan ka duba kamar ba zai iya karanta ma turanci ko wani abu ba shine muka ce za mu yi shi da hausa za mu shiga wannan website din da google suka yi hada kwana hudu da suka wuce mu sanar da ku ilimi akan wannan cuta saboda kun ga yanzu ta dan fara yaduwa a cikin mutanen mu ba abin da za mu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kare mu amma idan ka kalli bidiyon nan namu tun daga farko har karshe ina ina kyautata zaton za ka samu ilimi ko yaya ne dai a cikin wannan website da google suka yi launching wanda muka ce muku mu kuma za mu zo mu nuna muku mu fassara muku shi da hausa da kuma wayannan abubuwan mai wannan cuta take nufi sannan kuma da ta yaya take kama mutane da dai wasu abubuwa ta cikin wannan website kuma wannan website da muka ce zamu nuna muku wanda Google suka yi 21 ga wata 21 ga watan March din nan ba komai bane illa hadaka ce ta kungiyoyin lafiya na duniya kamar irin su World Health Organization WHO kenan suna daga cikin mutanen da suka bada gudunmawa akan wannan cuta to amma kafin nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe ku danna min shi sannan kuma ku danna min ƙararrawar sanarwa yanda za ku dinka samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda nace zan nuna muku yanda za ku yi amfani da wayar ku wajen kare kanku daga wannan cuta wadda ta bullo covid-19 wadda ake cewa coronavirus to abu na farko da za ku yi dama na faɗa muku kan cewa google ne suka yi launching website wanda ko yaushe za su dinka updating mutane da sababbin abubuwa akan wannan cututtuka da suke faruwa yanzu abu na farko da zan fara yi bari mu shiga cikin website din ku ga me yake faruwa a cikinsa na farko zaka danna akan wannan browser taka ga wannan browser ta nan gurin haka wannan gurin sai ka zo sai ka danna a kai kana dannawa a kai kun ga me na bude ta haka ga gashi nan kamar yadda ta bude mana haka sai nan gurin da aka yi saman nan wajen web address ɗin nan wajen rubutu sai ka zo sai ka danna a kai kana dannawa akai gashi nan mun danna a kai sai ka zo sai ka rubuta www sai ka ce google kuna gani com sai ka ce slash covid 19 wannan shine ne uh, website din da google suka kirkira a wata 21 ga watan march din nan wanda suka yi saboda wayarwa da mutane kai akan wannan cuta idan ka shiga za ka komai akan wannan cuta bari mu danna mu gani akai kuma kana danna aka site din zai bude maka a haka kun gani me aka ce gashi nan aka ce coronavirus also called covid-19 kuna gani coronavirus shine covid-19 za a iya ce mata coronavirus family din kenan amma covid-19 ake faɗa mata yanzu to abu na farko da za ka duba idan ka duba a nan gurin akwai overview ma'ana irin dan brief misali dan magana ne akan yaya cutan ma take wanda mutane da yawa ba sani ba kun ga ta fara bullowa a kasashen mu na irin na Afirka nan namu shi yasa muka wannan bidiyon dan mu ƙara wayar muku da kai akai kowa ya san halin da ake ciki idan ka duba overview ga yanzu kun ga gani nan akan overview nake daga nan gurin kenan to duk information din da ya fito a ƙasa daga nan zuwa nan akan overview yake sai ka zo sai ka karanta zaka gani duk abubuwan da yake faruwa a kanta abu yanzu bari mu fassara muku wayannan abubuwan da aka rubuta gaba su a hausa aka ce corona virus is an infectious disease caused by a new virus ita wannan corona coronavirus in wani virus ne sabo wanda ya fito shi yake jawo coronavirus nan wanda ake kira da covid-19 kun ga nan gudun sai aka ce mai disease is caused uh, uh, the disease causes respiratory illness ma'ana cuta ce wadda take fitowa daga harka irin ta numfashi irin wajen numfashi ake samun wannan issue din like flu kamar irin mura aka ce with symptoms ma'ana da wasu abubuwa da suke nuna nuna cutar idan misali mutum ya kamu da cutar zaka ga wasu alamu kamar irin su tari fever zazzabi and in more cases and, uh, and, and in more severe cases da kuma wasu abubuwa da haka masu dan tsauri dai haka kamar irin difficult breathing ma'ana mutane ba za ga mutum yana wahala wajen numfashi aka ce you can also protect yourself by washing your hands frequently ana maganar kan cewa za ka iya kare kanka ta wajen wanke hannayenka frequently avoid, avoid touching your face kada mutum ya dinka yawan taba fuskarsa and avoid close contact one meter one meter or three feet with the person who are who are on well kamar mutanen da suke da matsalar nan ta coronavirus ya zama zamanta kan cewa kana ɗan nesanta da su kamar tazararka da su mita ɗaya sannan kuma tazarar ma idan ba nan ba ko kuma kafa kama a ce ma sawun kafa 3 feet ma'ana idan zaka gwada kamar sawun kafa so uku da mutumin da yake da irin wannan cutar wannan ita ce hanyar da ake kamuwa da wannan cutar ah, haka wannan cutar take abu na farko kenan to bayan wannan kuma idan kuka duba gashi nan daga nan gurin aka ce me how it how it spreads ma'ana irin menene ke sa cutar take yaduwa a cikin al'umma idan ka duba ka yiwo kasa aka ce coronavirus spread primarily through contact with an infected person when they cough or sneeze ma'ana ana samun coronavirus ne ta gurin mutanen da suke da ita idan suka yi tari ko kuma suka yi atishawa it can also kun ga sai aka ce mai barin yau kasa ku gani daga nan gurin kuma aka ce mai kun gani it can also spread when a person touches a, a surface or object that has the virus on it then touches their eyes nose or mouth abinda ake nufi a nan gurin ba komai bane illa kamar mutumin da yake da cutar cutar tana abuwa ne mutanen da misali suka taba wani object ba na wani abu kamar misali a ce maka irin hannun mota ko kofa ko wani abu irin wayannan abubuwan cutar duk tana iya faruwa ta wannan gurin wanda za ka iya kamar mutanen da idan ka samu wannan cutar misali ka taba da hannunka sai ya kasance kana taba fuskar ka to wannan yana daga cikin abubuwan da suke jawo wannan cuta ta coronavirus to wannan hanyoyin da za ka magance wannan abin ka guji mu'amala da mutumin da yake da ita sannan kuma idan kun yi mu'amala da shi akwai irin su sanitizer da ake amfani da shi ka dan wanke hannunka kafin saboda dan adam ko da yaushe yana cikin iya taba fuskarsa bai sani ba ma lokacin to kana taba fuskar ka wannan abin yana iya faruwa da kai wannan shine abu na farko a symptoms a overview din ta kenan to yanzu bari mu shiga ga dangadan cikin abubuwan da suka faɗa symptoms ma'ana idan mutum ya kamu da coronavirus menene yake nuna barin danna akan symptoms kun gana danna idan mutum ya kamu da coronavirus menene yake nunawa wani wani abu ake gani yake nuna kan cewa mutum yana da coronavirus aka ce people may be sick with the virus for 1 to 14 days ma'ana mutum idan ya kamu da coronavirus zai iya yin kwana ɗaya zuwa kwana goma sha hudu ba ta nuna shi ba a kwana goma sha hudun sai ta nuna shi kan cewa mutumin nan yana fama da wannan cuta ta coronavirus idan ka duba aka ce in most common symptoms coronavirus covid-19 are fever tiredness and cough most people about 80 percent misali kaso 80 na mutanen da suke faruwa da wannan cuta idan ta kama su suna yin zazzabi ma'ana fiba kenan tiredness da irin kasala da dry cough ma irin tari haka musamman kaso 80 da suke faruwa da ita duka haka take nuna kan cewa wayannan mutanen suna da ita recover from disease without need special treatment aka ce kun ga wannan gurin to yanzu bari mu je bari mu yi sauri mu zo sai mu zo prevention saboda lokuta haka dai bari mu zo kan wannan prevention menene za ka yi ka kare kanka daga wannan cuta ta coronavirus sai mu danna akan prevention muna dannawa akan prevention ko me aka ce there is currently no vaccine to prevent corona disease aka ce you can protect yourself and help prevent spreading disease, diseases to others if you do kun ga abu na farko da ake magana aka ce wash your hand regularly for 20 seconds ana so ka dinka wanke hannayenka regularly for 20 seconds ma'ana kai kamar irin sakan 20 kana wanke hannunka with soap water and alcoholic based hand rub da dai sabulu da wasu abubuwa haka za ka yi amfani da su ka wanke hannunka sai aka ce mai cover kun ga nan gur gashi nan nan aka ce cover your nose and mouth with da irin kamar mutane suke amfani da wasu abubuwa haka na toshe hanci ka dinga kullewa saboda shakar iska kamar mutanen da suke suke tari ko kuma suke atishawa ko wani abu sai aka ce wannan avoid close contacts misali mutumin da yake da coronavirus kakka dinka kusanci da shi ya kasance tsakaninka da shi mita ɗaya ne ko kuma sawun kafa ma'ana sawu uku wannan shine abu na kare kai daga kan coronavirus sai kuma wannan treatment ma'ana ya za ka ka kare kanka daga wannan cuta ta coronavirus kun ga me suka ce there is no specific medicine to prevent or treat coronavirus suka ce babu wani tsayayyen magani da zai ce maka kan cewa gashi na sai da wannan coronavirus din to amma mu abin da zamu ce muku kowa dai waɗannan dokokin da aka faɗa na wanke hannu sannan ka kula da mu'amala da mutumin da yake da ita ya zama na ka da shi mita ɗaya ce ko kuma kana ɗan nesa da shi ko kuma sawun kafa uku saboda za ka iya kwasa to duk wannan abubuwan da suka faɗa idan ka ga ka kare kayi amfani da su za ga koyaya dai cutar koda za ta eh, za ta kama mutane amma ba za ta yi kamar yadda take yi a wasu guraren da yawa ba kun gani sai nan gurin aka ce if you develop a fever cough to have difficult breathing from six medical care suka yi magana kan cewa idan duk lokacin da ka ji ka kan cewa kana yin zazzabi ko tari ko kuma kana samun matsalar numfashinka yana wahalar fitowa haka ce mai ka je irin health center din nan medical care centers saka ma'ana irin su asibiti ko kuma wasu guri da ake bada dan taimakon gaggawa to wannan ita ce hanyoyi da zaka yi amfani da shi sannan kuma idan ka bibiyi wannan website din duk lokacin da aka ce maka an samu ko maganin da aka saba a nan gurin za su zo su yi maka bayani kuma ka dinka bibiyar wannan website din zaka dinka sanin me ya kamata ka yi tunda yana iya yiwuwa kan cewa muna gama magana nan da ku a ce yanzu ba an samo maganin ta ko kuma a ce maka idan kai abu kaza ba za ta kama ka ba wannan ita ce hanyar da ake bi wajen wannan website din da nuna muku google da kuke gani shi suka yi shi 21 ga watan wannan watan da muke ciki suka yi shi don kowa ya kula da wannan matsala ta coronavirus ubangiji allah ya kiyaye mu wanda kuma suka kamu da ita allah ya ba su sauki su samu lafiya jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar gurare da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa yanda za ka dinka samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki